dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. mu gani. Tsakanin dan mu Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na yau zai kai mu birnin Jos na jihar Plateau a tarayyar Najeriya. inda aka gudanar da kasuwar baje koli daga ranar 18 ga watan oktoba zuwa biyu ga wannan watan nuwamba sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikan To an dai share shekaru kusan shida ba tare da an gudanar da bukukuwan bashe koli na duniya da aka saba yi a birnin Jos da ke jihar Plateau a tarayyar Najeriya ba. saboda dalilai na rikici tashe-tashen hankula da jihar ke fuskanta masu saba da kabilanci da kuma addini to sai dai sakamakon irin ci gaban da aka samu ta fannin zaman lafiya hakan ya baiwa gwamnatin jihar karfin gwiwar shirya bikin bashe koli a bana ko baya ga najeriya a wannan karan an samu halartar 'yan kasuwa daga kasashen ghana niger china india da dai sauransu inda aka share tsawon makonni biyu ana bashe koli batun dogoro da kai wajen samar da kayayyakin abinci a cikin gida a maimakon shigo da su daga ketare ya kasance jigo a kasuwar ta bana. Bari mu fara da shugaban kungiyar manoma a jihar Plateau James Gilair na kungiyar Afan wanda ya bayyana jin daɗin su a game da sake dawo da kasuwar Bashe Kolin a bana. shekaru goma da suka shige ba a yi wannan trafiya ba sai dai wannan karo muna ce ma gwamnatin buhari gwamnatin baba lalon gaskiya mun gode mun samu zaman lafiya shi yasa ka gani yanzu ana trafiya plateau state wani ka lura jama'a sun zo daga kasashe daban-daban kasashen waje sun zo wannan transfer cin gaba ne aka samu a plateau cin gaba ne aka samu a nigeria an za a ce kowane dan plateau zai nemi hekta daya plateau sai za ta ciyar da nigeria gaba daya don kasa ce ta ce mai albarka batun taki akwai organic fertilizer wanda muna so mutane su koma su amfani da ita don idan ka duba ana wani zai kawo buhu ashirin isa gona ya ce bai samu amfani ba kasa tana gona daya na yi ta shekara hamsin tun ba a fi mu ba ana wannan gonan ana sassa taki ba ci burin ba ina za mu kai to don haka ina kira a yan yanwana manoma cewa a yi amfani da organic fertilizer wato abin da ke nufi organic fertilizer nan mm. taki na juji kenan na gargajiya a yi amfani da ita akwai waɗansu kuna da su na kaji na shanu idan aka je za mu gama gwamnati kamar yadda ana dubi nan ana kai ana zubarwa idan ka je wajen ka samu kaya masu sabta ka je ka tace shi ka kai gona ya fi takin da muke amfani da shi zai taimaka kwarai. Chief Simon Tagni shine mukaddashin shugaban kungiyar gamayyar 'yan kasuwa da masana'antu a jihar Plateau da ake kirar suna Plasima a takaice. Ya kuma yi mana karin bayani akan bikin kasuwar na bana. sai wani kayan da kake bukata da za ka rasa shi nan domin muna da waɗanda suke wannan kasuwan daga kasashe daban-daban da su a nan plato muna waje kayayyakinmu wanda muke yi a nan waɗansu state kuma daga jihohin najeriya suna nan tare da mu har ma daga kasashen afirka egypt wato kasar masar mali tana nan senegal tana nan ghana suna nan har kasashen waje kasashen waje muna da india muna da pakistan eh, kasashe da yawa china suna kan hanya in fact china ne ma sun fara nuna kan za gashi kuna gudanar da wannan kasuwar baje koli kuma jama'a suna fama da talauci da matsalar tattalin arziki shin kana ga za a samu ciniki a wannan kasuwa kuwa a za a samu za a samu ai lokacin da ake irin wannan halin shine lokacin da ya kamata mu mai ba wai sai mutane suna kudin kashewa kafin kafin ai dama abin da ya sa abin da ya kawo rashin kudin shine muke son mu mai wani ba a kai domin ayyuka da ana ganin su suke kawo kudin da suna an fara dan manta da su shi sa kudin ba sa zuwa. Akwai dai 'yan kasuwa da dama da suka halarci baje kolin na bana, kuma wakilin Mutasi Zakari ya zanta da wasu daga cikinsu. Mas'ud Sunusi Kano. Na kawo atamfa da lesussuka da duma da hijabai da lesussuka gaba ɗaya da su material da su suyi haka. Shin kana ga farashi ya yake akan wannan A farashi anan gaskiya ya fi na kasuwa nan mu muna ragewa a cikin kaso ɗari muna rage kaso hamsin a cikin nan. Yanzu kama a tamfofin nan a kasuwanni na kuke sai da su? A kasuwa ana sai da ita kamar dubu hudu da ɗari biyar nan kuma muna sai da ita dubu uku. Sunana Muhammad Nura, takalma nake sayarwa. ya batun farashi ba to farashi alhamdulillah farashi dai muna ragewa saboda ya kamata a ce mutumin da ya zo kasuwan nan yana sa dan ya samu sauki ne to kamata yayi in ya zo din ya samu saukin duk da abubuwa sun dan tattashi a to amma muna iya bakin gwargwadon mu don mu ga neman sauƙaƙa akan in ya saya a nan ya zame in ya je waje ya zame cewa zai tabbatar da cewa ya samu rage a cikin wannan kasuwa yanzu ga takalma da na gani na mata da a kasuwanni nawa kuke sai da su kuma nan nan kuke sayarwa yawa to yanzu kaga da a kasuwanni dubu ɗaya da biyar biyar muke sai da shi kasa a nan kuma muna barin sa naira dubu ɗaya ana karaman murya saboda kuɗi Karshen jama ana wasan ɓuya saboda kuɗi. Mr. Dang Manjang ne mai baiwa gwamnan jihar Plateau barista Simon Bako lalong shawara na musamman akan harkokin yatsa labarai. Ya bayyana baje kolin a matsayin wata hanya ta samar da ci gaba musamman ta fannin tattalin arziki. zai taimaka wajen inganta tattalin jihar plateau nesa ba kusa ba dalilin da ya sa na faɗa haka jama'ar da ake kiyasta za su zo wannan dandali za su yi kamar dubu saba'in zuwa dubu ɗari to idan mutane sun zo dubu saba'in zuwa dubu ɗari ko kallo ne kawai suka yi alhamdulillah balle ma za su sayi abubuwa gwamnati za ta sami kuɗin shiga su da karan kansu jama'a fannoni daban-daban za su sami kudin da zai shiga aljuhunsu hatta da mai kiso da mai soya kosai da mai sayar da mota da mai sayar da duk wani abu na rayuwa za su yi hamdala. To wata alama da ki kara tabbatar da cewa kasuwar baje kolin jos ta samu karbuwa ba wai a Najeriya kawai ba hatta ma a kasashen waje shine yadda aka samu halartar 'yan kasuwa daga waje. Muhammad Tasiu Zakar ya zanta da wata 'yar kasuwar da ta fito daga jamhuriyar Nijar. To sunana dai Zainab Muhammad an fi sani na Hajiya Zainab Nijar daga jamhuriyar Nijar daga Nyamai. To ya kika ga wannan kasuwar baje koli ta jihar Plateau? Gaskiya alhamdulillah Allah ya kama lafiya saboda gaskiya mun shigo kasuwa alhamdulillah ba abin da za mu ciya sai dai mu ci an gode ma Allah amma yanayin ƙasa ce dai a hankali kasuwa. Me da me kika zo kika baje ana? Gaskiya na ka kan wuta kala-kala irin namu na Nijar na ka kuma irin kayan gyaran shiki iri-iri iri har yanzu irin namu ko za ki gaya mana kaɗan daga cikin sunayen kayayyakin da kika kawo eh na ka irin sabulun gyaran jiki mun kawo mai na gyaran jiki mun ka kilinza mun ka turarkan wuta iri iri kamar gaggab dandal banat sandal da sauran su ne gaskiya mun ka abubuwan gyaran jiki kala kala irin su zuma imi da sauransu ko ya magana batun farashi ba gaskiya farashi saboda yanayin ƙasa dole ne mu yi rahusa saboda mun sayi rumfuna da tsada kamar ni yanzu na sayi fa kusan dubu ɗari da hamsin kuɗin Najeriya to amma yanayin gari yanda yake saboda kasar mu rage farashi saboda kayan mu daga naira ɗari biyar ne zuwa sama insha Allah jihar Plateau dai tana da yankunan ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai waɗanda suka yi fice wajen noman kayayyakin abinci iri daban-daban kamar shinkafa masara gero wake acca doya da dai sauransu alhaji ɗayyabu garga ne kwamishinan kula da ƙananan hukumomi a jihar ta plateau ya bayyana farin cikinsa ganin bikin kasuwar baje kolin ya gudana a cikin armashi To da farko dai abin farin ciki ne kwarai da gaske ganin an fara lafiya kuma yawa an kare dukkan gane hukumomi lafiya. Wannan ya zai tabbatar mana da cewar an samu zaman lafiya a plato kuma muna fatan ma eh, taron baje kolin gaba daya za a gama lafiya kowa gama gidansa lafiya. Wannan zai sa wasu 'yan kasuwa shekara mai zuwa su zana tururuwa domin jihar plato matukar muka ci gaba da wannan zaman lafiya. Wannan muna ganin Allah zai taimake masu gaba da wannan zan lura da kayayyakin da kayan hukumomi suka kawo daga kayan gona zuwa ma'adinai ya nuna cewa lallai masu bukatun sa jari inda suka zo suka kewa suka gani to insha Allah juma'a da za ta yi kyau an ci daman daga laraba ake ganin ta abubuwan da aka gani a nan zai sa mu samu zuba jari su zo cikin jihar plateau domin zuba jari su insha Allah to masu sauraron sashen Hausa na RFI duka duka nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan karo sai lokaci daga ba idan Allah ya kai mu inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shiri a madadin wakilinmu a jos muhammadu tasi'u zakari sai kuma injiniyan mu mustapha a bbc abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya daga nan yarafi Mutum ya kuɗi. Ana sabon aure saboda kuɗi. Yanzu duk wata hudda sai kana da it.